sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. A yanzu haka magana da nake yi da ku na tsaye da wani matashi ne wanda ya koro jakai akalla guda uku. A ci gaba da lalaban hanyoyin samun sauƙin gudanar da harkokin yau da kullum. 'Yan Najeriya sun fara mai da bara bana. ta hanyar amfani da hanyoyin sufurin da aka yi amfani da su a zamanin da kamar amalanke jaki doki da ma waɗansu dabarun tsadar sufuri sakamakon cire tallafin man fetur ba iya arewacin najeriya ya tsaya ba a wani hali ake ciki a sauran sassan ƙasar nan a batun sufurin shirin najeriya a yau na wannan lokaci na tafa da ƙarin bayani ku biyo mu sannu a hankali Da farko ga abokin aikinmu daga jihar Katsina Ahmad Kabir Eskuka da bayanin yadda dole ke neman tilastawa jama'a sauya harkokin sufurinsu. To kamar dai yadda aka sani abubuwa suna ta canzawa sanadiyar a tsadar rayuwa matsalar hauhawar farashi na kayayyaki a kullum sannan uwa uba ga maganar tsadan mai wanda aka riga aka janye tallafin shi wanda wannan yana daga cikin umar a da ta sanya mafi yawan al'umma musamman a wannan jiha ta katsina suka canza salon tafiye-tafiyensu na mu'amalar yau da kullum misali ɗaukar kaya tafiya daga wannan gari zuwa wannan gari da sauran makamantansu a yanzu haka magana da nake yi da ku na tsaye da wani matashi ne wanda ya koro jakai akalla guda uku a ya sunanka ni sunana nasiru lawai sabon layi a malam nasiru na ga ka koro jakai gasa guda uku dauke da a yashi ya aka yi haka eh to sakamakon yadda abubuwan rayuwa suka canza ya sanya na ga ba abin da ya dace in rawa mu kai na asiri kuma ga mai ya tsada da koya shi wata dubu sittin tifa abin da ya yi haka ko ƙasa da haka to yanzu haka dai mutane suna ta kira na saboda tsadar rayuwa muna magana da su ina kawo masu yashi yanzu haka wani ne zan kai ma cikon yashin shi da nake farawa tun karfe bakwai na sahe shine yanzu na kai mai yanzu zan je in yau mai cikon nashi saboda wurin ma akwai nisa akalla kilomita biyar zuwa shidda nake ebo yashin nan in kawo mashi to a ka ce ka fara kaiwa kuma ka ce ka fito tun karfe shida me yasa kanke wannan shawarai to ai idan ka zanna zaka ga zama kuma mutane ne da yawa kowa yana so ka kawo mashi yanzu haka akwai mai jira na zan kai mai mangala 20 to yanzu yashin ne kawai kuke ɗaukowa kuna kama mutane ko ku akwai sauran kayayyakin da kuke ɗaukowa ana neman ku kuna kaiwa Eh wani lokaci wani na so ya ci akwai mai yashin filasta, wani na bulo, wani kuma tsakuwa, wani har ƙasa idan ta kama ta ciko wadda zai yi a inda yake aikin ginin shi. Hmm. Abubuwan da mutane suna kira amma dai yashin kamar shi aka ɗan fi bukata. Wato kamar can ba ka fara bayyana mana cewa kamar ɗauka da mota ya yi tsada. kenan yanzu mutane masu musamman masu mu'amala da gine-gine sun fi sha'awar su kira ku masu dabbobin ne yanzu fiye da a nemi mota eh abin da ya sanya wani karfin shi ne bai kai ba saboda tsadar rayuwar nan da ake mai yayi tsada in ka kira wani ma sai ya ce saboda nisan wurin ko bai shiga lungu ya kai ko in ya aje ma kuma sai an ƙara kwasa an kai ya ƙara biyan kuɗin ga kuɗin na wahala in wannan hoho ce zai ce ma dubu sittin ko sittin da wani abu ya danganta da nisan inda dai za a ɗauki yashin zuwa inda za a kai shi. to kenan ko da kuke amfani da jakuna kuna kai kowace bangala akalla kamar nawa. to ya danganta daga nisan inda aka ɗauko ma shi zuwa inda za a kai shi amma mafi karanci dai tana farawa daga ɗari biyu har zuwa ɗari shida ya danganta da ƙarfin mutum da kuma yadda muka yi yarjejeniya zai biya ni kaza kaza zai bani in kawo mashi na'am to ga ka matashi kuma ka koro jakai kuma gashi ka ratso cikin gari ya magana in an haɗu da budurwa fa to ai baba wannan ni a wuri na ni abu ne mai kyau domin idan ta ganni ko tarar abukanta abokanta ne in dai suna da hankali sun san menene rayuwa za su ce eh, wannan yana da sana'a yi akan ana gani na haka ne in yi wanka in zo ba a san ina da sana'a ko ban da ita ba ba za a gani na je wurin wani roko ba ne wanka ba ma a cewa ni ne kenan kila akwai ilimi a cikin ikon Allah daidai gwalgwado an samu abin da aka samu to certificate ko diploma an yi diploma na'am to akalla yanzu kana samun nawa a da da kuma yanzu eh to sakamakon yadda abubuwan suka canza to gaskiya yanzu falillahi alhamdu yanzu kamar aiki ne ma wani yana jiran wani gaskiya yanzu samu ta fi da wato dai rayuwa ta canza gaskiya rayuwa ta canza ba kamar da ba domin duk wanda ya zanna zai ga zama na'am to kenan yanzu a kamar yadda na ga ka koro jakan nan kenan su magana abincin su fa eh abincin su ma ka san yanzu rayuwa komai fa tsare yake abincin su ma na tsada dabbobin ma na tsada to sakamakon yadda dai rayuwar take dole dai sai an yi maleji nan ka kai lissahi za ka yadda masu kuɗin abincinsu da kuma ɗan hidimar rayuwa da kullum da iyaye ana dan taimaka masu suma da abin da ba a rasa ba da kuma wa'anda ƙanne ne haka su ma suna ganin kana dan yin sana'an nan za ka ɗan taimaka masu. to alhamdulillah dai falillah alhamdu ba a cewa ana cewa alhamdulillah gaskiya kenan ba wata matsala haka da kuke fuskanta ko wurin ɗiban yashin ko tahowa bisa hanya tun da dabba ce ko kuma su waɗanda kuke mu'amalan nan da su eh wani lafiya lau za ku yi da shi ga abin da zai baka sai ya zo ya saba ma wani kuma yana cika menene saba wani yana iya cewa zai baka kuɗin ka sai ka gama mai aiki sai ka zo sai ya baka rabi ya ce ka biyo rabin sabanin ba kuɗi wani ya cika wani kuma haka zaka yi wani sai dai kai hakuri su kuma sabani dabbobi ma wani lokaci ai suna rishin lahiya da sauransu ana zuwa asibiti a kashe musu kuɗi ta dabbobi wata rana ma dai ka bada hakuri ka ce abin nan biyu ba ko ka tai da jaki biyu ka aje daya ko daya ka aje kingin saboda rishin lahiya su ma tana gitta masu. To mun gode kwarai to kun ji irin yadda wannan karancin mai da hauhawar farashin kaya ta canza rayuwar al'umma musamman su matasa waɗanda a da mutum idan yana da ilimi ma yakan tsagala ƙafa ya ce sai aikin kamfani ko na gwamnati. To yau an wayi gari ba ma magana aikin kamfani na gwamnati ba a'a yanzu dabbobi ne ma ake amfani da su domin neman na kai rufa ma kai asiri misali jakuna a shanu da sauran makamantansu a ƙarshen rahoton kenan kabir ahmad s kuka daga katsina an gaida ahmad kabir s kuka daga jihar katsina Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. Ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust ko a twitter.com slash trust Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da kuma ta wadansu tushen FM abokan hulɗar mu a sassan Najeriya. Shima Abbas Ibrahim ɗalibi da ke kudu maso yammacin Najeriya. ya yi mana bayanin halin da ake ciki ga abin da yake cewa a gaskiya alal hakika al'amarin sufuri a yanzu musamman a jihar lagos ya sauya matuka a duba da yanayin tsada na man fetur wanda ya shafi bangarorin sufuri da ma sauran bangarori na rayuwa a yanzu a jihar lagos kamar yadda nake a nan a shiyar guinness wato a ikeja yanki ne da ake da tarin ma'aikata da ke aikin kamfanonuwa za ka ga mutane yanzu musamman da safen nan da na fito lokaci ne da ma'aikata suke fita aiki a da a maimakon a da a baya za ga yawancin ma'aikata ana ɗaukan su ne a motocin kamfani wasu kuma suna hawa irin motocin haya na bus bus wato da ake kiransu danfo a nan ko kuma a caba to yawanci ba a mahawa yanzu a caba a nan yankin saboda gwamnatin jihar lagos ta haramta amfani da babura a caba a wasu wurare to yawanci kuma yanzu farashin bus da keke marwa da suke kira wato keke mai adai sau farashin ya karu fiye da da inda za a ga a da mutum bai fi ya ba da naira hamsin ba ko naira ɗari yanzu ya koma ɗari biyu koma 250 ko 300 so yawanci hakan ne ya tilasta ma'aikata da dama za a ga in ka fito da sassafe tafiyar kafa ake yi kamar yadda nake gani ga mutane can suna ta kai komo a ƙas saboda tsadar mai ma'aikatan na nuna cewa ai idan suna biyan kuɗi mai yawa a kullum su tafi wurin aiki su dawo wurin aiki a kullum idan suka lissafa yawanci albashin ma da suke samu sai gama kuɗin motar ma ya haura ma yawan albashin wannan ne tilasta ma ma'aikata da dama yin tafiyar ƙasa haka idan an taso daga wurin aiki a tako a ƙasa wani zai rage wani zango na tafiya idan ya yi gaba sannan ya hau abin hawa duk a kokarin ganin an samu daidaito sunana bala abubakar daga lagos a yanayin da aka tsinci kai a ciki yanzu tsadar rayuwa tsadar komai da komai tana gaskiya wa mutane illa musamman ta fannin sufuri tunda yanzu kamar a nan garin lagos zaka ga wurare da yawa da mutane suke zuwa aiki wasu ma sun gwammaci su taka da kafa ko kuma idan wurin yana da nisa mutum ya taka da kafa ya yi tafiya kusan rabi kamun ya tsaya ya shiga mota ko kuma ya hau keke yana fef saboda halin da ake ciki. Alaikum suna na shahida Ibrahim Mahmud ni mazauniya ce a jihar Lagos kuma malamar makaranta ce. To a gaskiya yanzu a wannan yanayin da ake ciki idan mutum zai fita aiki da na kan hau okada ko kuma mashin ɗin a daidaita tsaho. But amma yanzu due to tsadar wannan eh, man fetur da kuma eh, hauhawar farashin kayan masarufi ya sanya inda za ka je ma naira hamsin yanzu yakan kai ɗari biyu ɗari uku so yanzu okada ma kuma ana nema a hana shi a nan jihar lagos ɗin ba sosai ake wani amfani da shi ba sai dai idan mutum ya rinka tafiya a ƙafa kuma tafiya a kafan nan gaskiya yana janyo matsaltsalu da dama wani zubin za ka ga ka makara a gurin aiki kafin ka je ma lokaci ya ja so gaskiya wannan muna cikin rayuwa gaskiya akwai matsala to daga kudu maso kudancin najeriya wani dan arewa mazaunin wannan yanki ya yi mana bayanin halin da suke ciki sunana mahmud ibrahim man barista mahmud ibrahim man mazaunin onitsha kuma lauya mai zaman kansa a garin onitsha tunda aka cire tallafin mai gwamnatin tarayya suka cire gaskiya rayuwa ta yi mugun tsada nan mutane sun shiga nan ha'ula'i sosai ana cikin garari da can gaskiya saboda komai ba wai sun ƙara kuɗi kamar yadda aka saba da an abu naira biyar ya zama goma ba ninki wasu so biyu wasu so uku suka yi musamman yanayin rayuwa a nan ɓangaren su da amma komai nasu ba tausayi ba wani duba wani taimakawa ko wani don allah a wani abu to gaskiya al'amarin da ya ba a cewa komai sai wanda ya gani da muna zuwa aiki muna ganin da yawa ma'aikatu har ma'aikatan kotu yanzu raba aiki suke a junansu in ku biyu ne wannan satin wannan ya zo so ɗaya wannan ya zo so biyu wannan haka suke raba saboda albashinsu ba da za su iya rayuwa a ce kwana biyar a sati ka zo aiki haka sauran ma'aikatu ma su gaskiya rayuwar sai a hankali abubuwa sun yi tsauri da yawa magana game da tambaya na cewa mutane masu tafiyan kafa a yanzu sun nunku sosai ko kasuwa ma kin ga inda ake hada hadan kuɗi kenan lokacin tashi ya ce an fito daga stadium ne kullum aka shiga wallahi masu tafiyan kafa sun taru sun karu da yawa wasu sai sun yi rabin tafiyar sai su dan hau keke su karasa saboda kuɗin ya ninku wasu kuma gaba ɗaya ma suke shi yasa gidaje ma yanzu da suke kusa da kasuwanni sun zama hot cake da yawa wasu suna relocating ne suna da dan abin ya wuce misali fa akwai waɗanda sani da yawa masu ɗan ƙaramin jari wallahi sun cinye jarin saboda tsadar rayuwa to dole sai an ci abinci an kai ya ciyar da iyali yara sun je makaranta gaskiya al'amuran ba a cewa komai ba abin ba ya yi tsauri sosai saboda nan da yawa wasu 200% increment wasu more than that ma kuma abubuwan masarufi haka ko menene ba ma wai abin da ake shigo da shi daga waje ba har na nan na gida in ga da ana makalewa a ce dala ta yi tsada ko waye yanzu doya kukumba waye duk pineapple wannan duk abin da da ake sayawa ɗari yanzu daga ɗari biyu ne sama. Tuma sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku shiri na gaba da izinin Allah. ya zama da abokan aiki na na na Khadija Ibrahim Abbas Ibrahim ɗalibi da Ahmad Kabir S Kuka ni Muhammad Awal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust ku huta lafiya